Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare da mu da fatan ana shan hantsi lafiya. yanzu ma aisha mu'azu ce tare da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da shirinmu na hantsi yau juma'a 11 ga watan agusta na shekarar 2023 bayan an sha labaran duniya za a ji mahangar masana kan tattalin arziki a game da nijar sakamakon takunkuman da ecowas ta kagaba mata Nijar wata ƙasa ce wanda kusan a ce yar uwa ce ga Najeriya wanda duk yawancin kasuwancin ta ta'allaka ne da Najeriya. Najeriya maso da yawa jihohin da ke iyaka da Nijar ɗin sun ta'allaka da kasuwanci da Nijar. Muna ɗauke da tsarin bayani a cikin shirin sannan a gana tsarin shayar da jarirai tsantsan nonon uwa yana fuskantar tasgaro. kamar kullum a rana irin ta yau juma'a muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni aisha mu'azu na shirya kuma zan gabatar amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar gwamnatin sojan kasar niger ta yi barazanar kashe haɓararren shugaban kasar muhammad bazum idan kasashe da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin ɗaukar matakin soji don maido da mulkin sa in ji wasu jami'an kasashen yamma su biyu rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaida wa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen amurka victoria newland a ziyarar da ta kai a kasar amma a cikin wannan mako cewa za su kashe bazum inda har aka yi yunkurin shiga tsakani da kasashen waje kamar yadda wani jami'in sojan yamma na duniya ya shaida wa kamfanin dillacin labarai na associated press akan halin da ake ciki a kasar wani jami'i na amurka shi ma ya tabbatar da wannan labarin wanda shi ma ya nemi a saka sunansa saboda ba shi da izinin magana da manema labarai kamar yadda ap ta rawaito jami'an su biyu sun zanta da ap ne jim kaɗan kafin ƙungiyar ecowas ta bada umarnin fara tanadin rundunar da za ta yi amfani da su wajen maido da demokaradiyya a niger kungiyar tattalin raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ta baiwa shugabannin sojin kasar wa'adin ranar lahadi da ta gabata da su sauya juyin mulkin bayan karewan wa'adin a ranar lahadi sojojin niger sun rufe sararin samaniyar kasar suna nuni da barazanar shiga tsakani a matsayin dalilin su sojojin da sun kuma yi alkawarin kare kasar daga duk wani hari daga kasashen waje wani makami mai linzami da rasha ta harba da yammacin jiya alhamis ya fada a wani hotel da ma'aikata na majalisar ɗinkin duniya ke yawa amfani da shi a birnin saprosia na ƙasar ukraine lamarin da ya sanadin mutuwar mutum guda kana da wasu goma sha shida da suka jikata birnin saprosia ya sha fama da ɓarin wuta daga ƙasar rasha wuta dai ta tashi a wani ginin fararen hula bayan da makami mai linzamin ya afka wa mazauna ginin in ji shugaban ukraine volodymyr zelensky an faɗa cewa otal ɗin rescat nan ne ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya sukan zauna a duk lokacin da suke aiki a birnin dennis brown shugaban ayyukan jin kai na ukraine wato na majalisar ɗinkin duniya a ukraine yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe wani ɗan ƙasar birtaniya a cikin wata ƙazamar zanga-zanga a birnin cape town na ƙasar afirka ta kudu bayan da mota da yake ciki ya shiga cikin tarzomar mutumin mai shekaru 40 a duniya yana zaune ne a kujerun fasinja a cikin motar lokacin da aka harbe shi a kai in ji 'yan sandan afirka ta kudu wasu fasinjoji biyu da wani jinjiri suna cikin motar 'yan sandan dai sun ce an kai fasinjojin zuwa asibiti domin kula da lafiyarsu 'yan sandan afirka ta kudu sun ce an fara shari'a kan kisan kai na harbe-harben wanda ya faru a makon jiya a garin yang da ke kusa da filin sauka da tashin jirage na cape town kuma 'yan sandan sun tabbatar da hakan ne a jiya alhamis an kama akalla mutane 120 ji ministan 'yan sanda becky kele bayan harbe-harbe da dama da kuma 'yan fashi da makami da masu kwasar ganima da kuma kona motoci wanda suka hada da motocin safa na hukumar birnin to da ba da jimawa ba baba zai sake shigowa ya karanto sauran labaran yanzu za mu share fagen rahotanninmu da wannan rahoton mai cewa juyin mulkin da aka yi a Nijar ya jefa a kasashen yammacin Afirka cikin rashin tabbacin abin da ka ka ya dawo sakamakon matsayar da ECOWAS ta dauka na tabbatar da an dawo da mulkin demokuraɗiyya ko da ko ya buƙaci yin amfani da ƙarfin soji wanda ta umarci dakarunta da zama cikin shiri bayan kammala taron kolin da ƙungiyar ta yi a jiya Alhamis a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. a wata hirar da na yi da masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar tarayyar najeriya da ke kashiri a jihar gombe dr isa abdullahi ya shaida cewa takunkuman na ecowas da na wato zai raunata harkokin kasuwanci da kuma tattalin arzikin nijar da kasashen da suke makwabtaka da ita musamman ma arewacin najeriya wannan matsala ta takunkumi wato sakamakon juyin mulki da aka yi a kasar nijar wani abu ne wanda gaskiya ba abu ne mai daɗi ba a nan kasashenmu na afirka ta yamma kuma wani abu ne wanda ya fara zama kamar ruwan dare domin yanzu kasashe eh, kamar mali burkina faso gini conakry niger din a yanzu kasashe hudu kenan a afirka ta yamma ɗaya kuma daga makotanmu na gefe nan kaɗan wato chad kuma haka a ƙarƙashin sojan su saboda haka ya zamanto wayannan sojoji suna ƙara ƙarfi a cikin wannan yanki bayan demokradiyya ita ce gwamnatin da ake yayi yanzu a duniya an daina amfani da gwamnatocin soja saboda rikice-rikice da nuna ƙarfi da kuma rashin 'yanci ta'addanci a cikin gwamnatocin nan sannan gwamnatin soja karfi suke amfani da shi iya ganin daman su ba ranar da za su sauka almulki to kin ga wa'annan duk ba su zamanto abin da ake yayi ba yanzu a duniya yau an sa takunkumai masu yawa wa kasar Nijar saboda juyin mulki domin a tirsasa ko a takura musu ganin cewa sojojin nan su mika mulki ga hannun farar hula musamman ma gwamnatin da ita ke kan mulki kafin suka hambare ta to wayannan abubuwa sun shafi kamar hana zirga-zirga da tashin jirage na kwata-kwata ma a Nijar din an hana kuma zirga-zirga na mutane da kasuwanci tsakanin Najeriya da Nijar an katse wutar lantarkin da Najeriya take ba Nijar din an kuma rufe asusun bankuna na gaba ɗaya gwamnatin kasar Nijar da kuma mutanen da suke cikin gwamnati manya-manyan da suka karɓe mulkin da dai sauran takunkumai iri-iri to tabbas ya wannan abu abu ne da aka sani cewa Nijar wata kasa ce wanda kusan a ce yar uwa ce ga Najeriya wanda duk yawancin kasuwancinta ta ta ta'allaka ne da Najeriya Najeriya maso da yawa jihohin da ke iyaka da Nijar ɗin sun ta'allaka da kasuwanci da Nijar to yau an rufe iyaka akwai matsala sosai abin da ya shafi cinikayya akwai abin da ya shafi tattalin arziki akwai abin da ya shafi hada-hadan kuɗi akwai abin da ya shafi shiga da ficen abinci ma to duk waɗannan abin mutanen Nijar za su shiga cikin matsatsi mai yawa kuma in aka matsa ya yawa ya yawa za a shiga cikin kangi wanda kuma a kasashen afirka su ne za su zamanto daga baya sai sun taimaka wa talakawan kasar gaskiya ina ganin wannan abu a dama ma gashi kasuwanci da cinikayya da ke tsakanin kasashen afirka ba yawa ba bane yake da shi idan an ɗauki nahiyar turai za a ga a turai suna da kasuwanci tsakanin kasashen su. ya kai kamar tamanin a cikin ɗari su ya su suke kasuwancin su ashirin ne kawai wajen turai to mu afirka kuma kusan akasin haka ne ashirin ne da ɗan wani abu bai cika talatin ba a cikin ɗari na kasuwanci tsakanin mu kasashen afirka akasari da kasashen waje muke to ɗan kaɗan ɗan da ake ririta kuma yanzu sakamakon juyin mulkin tsakanin najeriya da nijar an ɗan rarrafe kamar misali yanzu jihar katsina da kano da kuma jihar da daga nijar ɗin wanda take farko farko farko da ta hada da katsinar wato maraɗi kenan to su ma duk dai wa'annan suna ta korafi da koka cewa dukkan kasuwancinsu sun durkushe saboda wannan takunkumi. Masanin tattalin arziki kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullun Dr. Isa Abdullahi na Jami'ar Tarayya da ke kashiri a jihar Gombe kenan. Yanzu ga baba ya dawo da ƙarshen labaran duniya. iran ta tabbatar a jiya alhamis cewa tana tsire da wasu fursunoni amurkawa biyar a gida domin musaya da biliyoyin dalolinta da aka rike a kuriya ta kudu al'amarin da ya zo a daidai lokacin da tehran din ta kwashe watanni tana nuna shirinta na yin musayan fursunoni da washington a ƙarƙashin wannan yarjejeniya da wata ƙasa za ta shiga tsakani za a saki 'yan ƙasar iran guda biyar da ke ɗaure a amurka kana za a mayar mata da kudaden ta da ake rike da su a koriya ta arewa kuma za a tura kudaden ne zuwa ƙasar qatar tahiran tana fadawa wato tana fada a cewar kamfanin dillancin labaran irna Iran ta ce wannan yarjejeniyar ta kunshi kimanin dala biliyan shida zuwa biliyan bakwai wanda ake rike da su sakamakon takunkumi da aka dora a kan kudaden. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya faɗa a jiya Alhamis cewa cire Amurkawa guda biyar daga gidan yari mataki ne da ya dace. a ƙarshe hukumomin leƙen asirin amurka sun nemi faɗaɗa jerin sunayen ƙasashe kamfanoni da ma waɗanda ba na gwamnati ba waɗanda suke kawance da su don samu da kuma raba bayanai a kan barazanar da amurka da ƙawayenta ke fuskanta wannan sauyi na wani bangare ne na sake tunani da aka ba da umarni a cikin sabon dabarun leƙen asiri na ƙasa wanda aka bayyana a jiya alhamis da ke nufin ƙara shirya amurka ga ainihin ɗimbin barazana da bai tsaya a kan masu fafatawa da ita na ƙasa da ƙasa kaɗai ba irin su china da rasha ko kuma ƙungiyoyin ta'addanci kamar su alka'ida da kuma ƙungiyar is amurka tana ƙara fuskantar yanayi mai cike da barazana masu alaƙa da juna a cewar daraktan hukumar likin asiri na ƙasa avril haines wanda ya bada misali da kalubale da dama daga manyan kasashe na duniya kamar china da rasha da ma sauyin yanayi da ba annoba irin wato covid-19 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Duk da mahimmancin shayar da jarirai tsantsan nonon uwa na watannin shidan farko na rayuwarsu galibin mata masu aiki suna fuskantar kalubale wajen aiki da wannan tsarin shayarwar a cewar ma'aikatar lafiya da hukumar abinci da magunguna ta kasar Ghana cikin wata sanarwa dauke da sa hannun shugabannin hukumomin gwamnatin biyu. Ga rahoton da Duwan Abbas ya aiko mana daga babban birnin kasar Ghana Accra. Dr. Patrice Kuma da Deles Dako sun yi kira ga masu ruwa da saki da sun ka hada da gwamnati ma'aikatu kungiyoyin 'yan kasa da na unguni su yi aiki tare yadda za su samar da yanayi da ya dace wa uwaye ma'aikata su shayar da su mamma. Jawabin nasu ya ce shayar da maman uwa ne haƙƙin yara na farko wurin tabbatar da rayuwa da ci gabansu. Ya ce takin bana damar shayar Idan mama samar da canji wa iyaye ma'aikata ya jaddada muhimmancin samar da yanayin ba da tallafin da zai bar uwaye masu shayarwa su ci gaba da shayarwa ba tare da ya shafi aikinsu ba sun nemi a gabatar da tsararraka na ƙasa da za su kare haƙoƙin shayar da mama na uwaye ma'aikata da sun ka haɗa da shirya sauƙaƙa musu aiki da kuma samun hutun shayarwa. wata babban nas a hukumar kiwon lafiyar ayawa su ta gabas kajiya maimunat yosef ta ce ta mamma don shayarwa daidai yake a daraja da shayar da mamma ɗin muddin an yi shi cikin tsafta madan yusuf ta yi wannan magana ne a nan akra yayin bikin makon shayar da mamman uwa na duniya wadda a duk shekara ake yin sa makon farko na watan augusta express breast milk has the same quality as the one the baby suckles but it should be done under hygienic condition. Darajan tatsatsin ruwan mamma daidai yake da ruwan mamma da jariri ke tsotso sai dai yana bukatar in za a tatsi maman a yi shi cikin tsafta. Tatatsan ruwan mamma na iya zama yadda yake cikin ɗaki mai ɗumi har sa'o'i shida za a iya adana shi cikin firiza a bisa la'akari da ƙarfin firizan. aka saka shi cikin prison aka zo za a shayar da jariri yaya za a yi if you get warm water and then you place the milk inside the warm water you don't boil the milk za ka samu ruwa mai ɗumi sai ka saka ruwan maman a ciki ba za ka dafa ba za ka saka shi cikin ruwa mai ɗumi ne ya yi ɗumi kasancewa ruwan mama kansa na da ɗumi ba a dai fai karfafa shayarwar kwalba ba saboda ƙwayoyin cuta na iya ɓoyewa jikin makulli ko dai marfin kwalban shi yasa an fi son a shayar da yaro da kaf da kato don kiyayewa shayarwa da ruwan mama na da muhimmanci ga rayuwa saboda yaran na buƙatan ya girma da kyau ya samu nauyi yi da duk komai da ake bukata saboda haka muhimmanta maƙautanmu danginmu mu mata su rinka shayar da maman uwa saboda zai yi matukan tasiri da lafiyar yaro ga wata da ta ce ta shayar da ɗanta mamma tsawon wata shida ba tare da bashin ruwa ya sha ba kuma ta ga amfanin haka sunana libabatu na shayar da ɗana mamma na tsawon wata shida a tare da na bashi ruwa ya sha ko da rana ɗaya ba na koga amfaninsa sosai yaro bai samun wani cirota idan kuma na tafi da shi awo nurses na tambaya na me nake ba yaro al'alin kwa ban bashi komai mamman nan kaɗai yake sha sai sa kowa ya iya yayi zai ga amfani sa. Wata ƙwararra a fannin cimaka Mavis Kuseni ta ce akwai dangin ababa masu gina jiki da yawa cikin ruwan mamma saboda haka shayar da shi na da amfani ga uwa ne da bebin kanta ga baki ɗaya saboda haka kar uwa ya su saki ko yaushe su shayar da 'ya'yansu mamansu. Ridwanallah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Ridwan Abbas. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan faifan. Yeah. so da kauna ba ta duba hankali na da tunani na ke kadai so bukan kiwon so muryar ci haya haya ki duba so da kauna zai lallaba a raina jijiyar cikina na tana ganin ki mai suna mutuwa kan so a ki ban bari ba Kusa abin da kan gumba raina maza a ɗauka ba so da kauna a duniya asali ya samu ba siya dai ba ba ba a zuciya na kamu shi ne nake so dore mai suna karki na damu ba ke yawa, duniya wace ce ba ta samu ya tsayin tunani na duban ba ke za na zautu kuma in rasa rai na ƙarshe na ce an mutu Muke kaɗai nake ƙauna, daure ki kama hannuna. karki sanin rasa raina ashe so gaskiya ne yin sama kabo ne abin da nake tunani wancan tsohina yake ne ashe rai ne da shi ba ne da shi ce in babu shi ranar ne rai ma babu shi wa ina zana ke kaɗai nake ƙauna daure ki kama hannuna karki sani wasu raina ashe so gaskiya ne yin sama kabo ne abinda da nake tunani washin tsogina yake ne shirin ne da shi fashi ne da shi ashe in babu shi ranar ne rai ma babu shi Madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe ukun dare da minti ashirin yanzu ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi zai yi nazari ne akan yadda kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyar kuɗin diyar da manyan kasashen da suka ci gaba suka keɓe don inganta harkokin sauyin yanayi a waɗannan kasashe masu karancin tattalin arziki. Mun gayyato Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero wanda ya bayani a game da wannan tsari. yaya za a yi yanzu kamar su kasashe ƙanana irin namu na afirka ya zama na cewa suna cin gajiyar wannan kudade a cikin wayannan asusu babban al'amari dai shine ya zama na cewa idan ka ce ka yi aiki iri kaza ya zama na cewa ka ba da hujja na irin aikin da ka misali a ce ka yi aiki wanda zai zama na cewa za a biya ka hakkinka na wannan aiki ya zama cewa an ga irin aikin da kai to yadda za a ga irin aikin da kai shine babban al'amari wanda duk sai ka ba da hujja kuma ba da hujja sai ka fito da alƙalima wanda za su nuna cewa ga irin aikin da kai ga ma irin yanayin da ka tarar ga kuma irin aikin da kai ga kuma abubuwan da ya sauya saboda aikin da kai to wannan samar da alƙalima su ne masu wahala mu a ƙasashen mu na afirka tunda mu ka ga yadda muke gudanar da rayuwar mu ba wai rayuwa ce da za a ce komai akwai ƙididdiga ba to su kuma manyan ƙasashe na duniya gaskiya ƙididdiga ita ce rayuwarsu to wannan shine ake neman tallafi na kusan kowa musamman kamar da kika yi zancen jami'o'i da sauran manyan hukumomi na bincike ya zama na cewa mun samar da wani kundi na ajiye alkaliman yanayin da yake akwai da kuma abubuwan da muka yi da kuma abubuwan da suka canza domin ayyukan da muka yi to wannan ba karamin al'amari ba ne musamman ganin cewa su waɗannan manyan ƙasashe su ne suke da kayan aiki na bincike da za su iya samar da waɗannan alkalma mu kuma a ƙasashen mu gaskiya ba mu da su shi yasa ko jami'o'inmu mu za ku ga babu wani guri da za a ce gashi jami'a ta ajiye alkalima na shekara hamsin na shekara ɗari na yadda yanayi ke wani to wannan shi yasa dole sai har an samar da yanayin da za a rika samun haɗin gwiwa na su jami'o'inmu da nan ko kuma hukumomi na bincike da suke nan ƙasashen afirka da kuma su manyan ƙasashe na duniya. Shi kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani ne a game da manufar kafa rundunar adalci kan kula da al'amuran sauyin yanayi. akwai matsala sannan a yi ta. so maganin shine kungiyoyi da kuma al'umma na gari su fahimci cewa idan akwai matsalolin nan sun fahimce ta idan za su haɗa muryoyinsu mu kuma mu tattara musamman yawanci da muke iya samu mu je taron nan na duniya baki ɗaya amfanin yin wayannan shine kamar kafa wannan ƙungiya ta rundunar adalci akan canji ko mai yanayi shine mu karbi sakonni daga ƙananan ƙungiyoyi kananan ƙananan garuruwa mu tattara mu kai ƙasa ƙasa kuma mu zauna baki ɗaya a fitar da murya ɗaya a tafi can aje a tabbatar cewar matsalolin da ake fama da su ba wai an je an sha shayi ba amma a saurare su kuma a yi maganin. A nasa ɓangaren kuma masanin tattalin arziki musamman yadda ya shafi al'amuran sauyin yanayi dr rabiu tukur hassan ya yi bayani ne a game da dangantakar da ke tsakanin matsalolin sauyin yanayi da tattalin arziki. babu shakka akwai dangantaka mai nauyi tsakanin sha'anin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da duniya ke fuskanta a wannan lokaci masana sun tabbatar da cewa dangantakar ta kai ga dangantaka da za ka iya ba ta ma'anar dangantaka ce mai kaifin matsayin tsakanin rai da mutuwa abin da yasa na faɗi haka shine dukkanin wani abu wanda Allah ya tsara shi domin ya zamanto sinadari wanda bil'adama zai amfani da shi gaba ɗaya a rayuwarsa sun shafi abubuwa ne wanda ake samun su daga cikin yanayin inda Allah ya ajiye bil'adama ma'ana a ƙasa idan da mutum zai duba gabas da yamma kudu da arewa kusan duk abin da za ka gani wanda ya shafi wani abu wanda ake mu'amala da shi na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli dukkan abin da ka gan shi idan ka dube shi za ka gan ka ba asalinsa daga ƙasa aka samu shi ko kuma daga abin da ƙasa ta fitar ma'ana shuke-shuke ko itatuwa ko bishiyu ko duwatsu ko kwarrai ko koguna da shauransu waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya tanadar mana abun masarufi wanda za mu rayu a kai a zamanmu na duniya gaba ɗayansu kusan daga ƙasa suka fito ita kuma ƙasa Allah ya tanadar mata abin da zai kyautata ta domin ta zama ta ci gaba da ba samar da waɗannan abubuwa na bukatu namu don haka daga abin da zaka sha daga abin da zaka ci daga abin da zaka yi sutura da shi daga abin da zaka tasarifi da shi dukkaninsu daga cikin abubuwan da Allah ya tanadar mana ne wanda za mu amfani da shi to sai ya kasance a kuma yadda Allah ya tsara ita ƙasar da abin da ke tattare da ita ya mata wani tsari da wani sikeli na kyautatawa domin idan ta kyautatu abubuwan da za mu samu na amfani da masarufi daga ita kasar su ma za su kyauta. sauraro duka-duka abin da lokaci ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a biyo mu bashi a cikin shirinmu na gaba idan Allah ya yarda yanzu a madadin bakin namu farfesa Adamu Idris Tanko Umar Sale Anka sai kuma Dr. Rabiu Tukur Hassan da dokacin abokan aiki musamman ma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Wannan haka yake yanzu kuma kafin mai sallama da ku ga baba ya sake dawowa da labarai amma wannan karo a takaice. To Aisha a takaice gwamnatin sojan ƙasar Nijar ta yi barazanar kashe hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum idan har kasashen da ke makwabtaka da ita suka yi yunkurin ɗaukar matakin soja don maido da mulkinsa in ji wasu jami'an ƙasashen yamma su biyu. rahotanni sun ce wakilan gwamnatin mulkin sojan sun shaida wa mataimakiyar sakatariyar harkokin wajen amurka victoria newland a ziyarar da ta kai a kasar a wannan mako cewa za su kashe bazum idan har an kai yunkurin wato shiga tsakani da kasashen waje kamar yadda wani jami'in sojan yamma a duniya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press akan halin da ake ciki a kasar wani makami mai linzami da rasha ta harba da yammacin jiya alhamis ya fada a wani otel da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya ke yawa amfani da shi a birnin saprosia na ƙasar ukraine lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum guda kana wasu goma sha shida suka jikata birnin saprosia ya sha fama da ɓarin wuta daga ƙasar rasha wuta dai ta tashi a wani ginin fararen hula bayan da makami mai linzami ya afka wa mazauna ginin inji shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky an kashe wani ɗan ƙasar birtaniya a cikin wata ƙazamar zanga-zanga a birnin cape town na ƙasar afirka ta kudu bayan da motar da yake zaune a ciki ta shiga tarzomar mutumin mai shekaru 40 a duniya yana zaune ne a kan kujerun fasinja a cikin motar lokacin da aka harbe shi a kai in ji 'yan sandan afirka ta kudu iran ta tabbatar a jiya alhamis cewa tana tsare da wasu fursunoni amurkawa biyar a gida domin yin musaya da su da biliyoyin dalolinta da aka rike a koriya ta kudu al'amarin da ya zo daidai a lokacin da tehran din ta kwashe watanni tana nuna shirinta na yin musayan fursunoni da washington thomas sauraro da wannan ne muka kawo karshen shirin namu a yau sai zuwa can an jima da la'asariyar ku idan allah ya yarda ku ji wasu abokan aikin mu da sabon wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama.